saka da alkhairi Allah ya kara arziki um, duk da daidai girma abin da za ka yi mun babu godiya tsakanin da kai tsakanin da kai ya wuce kama abu yanzu ina maka godiya tsakanin mu ya wuce haka so amma dai a madadin um, yan jihar borno wanda ka bada tallafi saboda su dole in fito in yi godiya a madadin su ba a madadina ba Allah ya saka da alkhairi Allah ya ƙara arziki Allah ya ƙara buɗa maka wato um, ogado daga wutar rarara um, sakamakon wannan iftila'in ruwa da ya faru ina ta iyakacin kokari na wajen ganin na taimaka mutane da iya abin da Allah ya hore mun ina ta yi tun jiya har zuwa da yau din nan to yanzu dai abin reshe ya juya da mujiya zan ci saboda ya ce mun huta haka duk abin da ya kamata a yi a yi ya ba da tallafi da yawa da muke ta complain din babu bread babu bread ma yanzu ya yi provided din bread na mutane dubu wani abu daga dama turma aka sayi bread din aka aiko shi aka kame duguri kuma an already ma an fara raba kuma za a ci gaba da raba mutane har sai ya kare sannan kuma ya bada go ahead din a sassaye kayan abinci a daddafa a wurare daban-daban don dafa abincin ma yafi karfin wai a gidanmu ko a gidan yan uwanmu dole sai mun nemi taimakon wasu daga waje wanda already muna tada kwamitin da za su ci gaba da dafa abinci a ci gaba da fitarwa mutane a matsayin sadaka ya ce in yi ta yi har illa masha Allah zai iya yin shi ya ba da kuɗaɗe da yawa kuma ya ce in ina bukatar mo in mishi magana su wannan ba abu ne na wasa ba don haka a madadin yan jihar borno ina matukar godiya a gare ka bisa wannan gagarumin tallafi da ka bada da kuma daman da ka bani ka ce duk abin da ya kamata a yi kai dai abin da kake bukata a yi ta dafa abinci ko ta ina ana fitarwa ana baiwa mutane saboda dambu idan ya yawa baya jin mai waɗanda suka shiga cikin wannan ibtila'in mutane um, miliyoyi ne zan ci ko kuma ya zan kwatanta ma yawansu ban sani ba sakamakon yawansu din ya isa duk yanda za a yi dan ba za mu iya musu baki ɗaya ba sai dai mu iyakacin kokarin mu gwamnati tana iyakacin kokarin ta sosai mutanen gari masu rufin asiri masu wadata wanda suke da dan iyakacin karfin su duk kanta sa mai dubu ɗaya ma yana dauka ya taimako da shi wallahi mutane ko ta ina suna taimako wannan abin ya bin mamaki sakamakon ma wasu abubuwan ma sun ɗan yayyanki sai ga misali da take away park yanzu wahala yake saboda babu da an ƙara da nagarin kayan abincin ma na wurare da yawa babu ya kare sakamakon masu dama suna ta kokarin su saya su ga sun dafa sun fitar ko babu daɗi dai ana dafa ana kokarin a ga cewar dai kowa yana kokarin ya ga ya rage ma mutanen da suka fi kusa da shi yunwa akwai dubban mutane da suke ta wurare da dama wurare daban-daban a cikin gari ko ta wani bangare kake zaka iya taimakawa inda kake to da Allah duk wanda yake da wani sai amfani da wannan damar duk wanda yake da wani amintaccen sa a cikin garin Maiduguri zai iya amfani da wannan amintaccen nasa ya taimaka ta hannunsa kowa ya amfani da wanda ya da shi wajen ganin cewar ya taimaka wannan abin ba ba karamin lada za mu samu a ciki ba saboda yau a ce mutum ya waye gari ba shi da komai na cikin gidansa ruwa ya tafi da shi ba shi da abin da zai ci dama kuma ga yanayin tsananin rayuwa da ake ciki ya zo ya haɗu da wannan abin sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma duk wanda yake da hali ya taimaka mutane ba sa muhallin su ba su da abin da za su ci da su da 'ya'yansu da yawa ma suna titi a nan suka kwana kuma a nan suke ci gaba da rayuwa saboda babu option gidajen mutane duka sun ruwa ya mamaye su babu damun kuma a je a ce ga wani waje da za a ware a je zauna sakamakon fiye da rabin garin ruwa ya cinye to babu abin da zamu ci Allah dai sai godiya muna iyakacin kokarin mu kuma zamu ci gaba da kuma muna fatan duk wanda yake da hali yake da iko yayi ta hannun wanda ya da shi ban ce kowa ya taimako ta hannuna ba kowa ya taimako ta hannun wanda ya ga cewa ya yarda da shi ina mana fata alkhairi dan Allah da annabi ku taya mu godiya ga wannan bawan Allah da wadaka rarara yayi yi min abin da ya faranta min rai sosai fiye da yaushe. Allah ya ƙara buɗe. Ah, assalamu alaikum. Uh, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh mai magana Ibrahim Sinana magana ta takaice a takaice ce a takaice zan yi magana akan bokararrun matan nan da suke fitowa suke a gensin din mazan arewa da kuma musulunci don wa'annan matan suna ɗaya daga cikin wa'anda suke a gensin din mazan arewa don kwanakin baya akwai wata yarinya wacce take Egypt Ingila ne ko America wanda ake ce mata bokarariya wanda kullum tana fitowa ita tana da zumma wai tana wayarwa da matan arewa kai akan yadda za su ringa wa maza to kun gani kun ga aikin yahudanci ko kun ga aikin yahudanci ko to billahi allazi la ilaha illa huwa ban cire wa kowa hula ba wala namiji wala mace idan ka ga mace ta fito tana tutiya da turanci a bakinta tana proud da turanci a bakinta tana nunawa ita baturiya ita ta iya turanci buni-buni eh za mu je we are going somewhere else so when we come back idan muka dawo I will come and see you by the grace of God karka damu fa I promise you ana magana duk mutum minti ɗaya biyu sai an jefa turanci ita duk inda za ta je tana firawo da turanci to ba ta ɗauki zina komai ba wallahi ba ta ɗauki neman maza ko ba ta ɗauki shiga cikin maza da mu'amala da maza komai ba domin daman shi bature duk wanda zai bi al'adarsa ai zina ba komai ba ce haka namiji in dai zaka ga yana proud da turanci to bai ɗauki shi ma zina komai ba bai ɗauki zina komai ba Zaka ga yana nunawa shi ya iya turanci shi ɗan matura shi dan bo shi dan boko ne yana to wallahi bai ɗauki zina komai ba duk wata mu'amala ta yahudanci bai ɗauke ta daidai yake gananta su ne suka waye kuma ya ku masu sauraro na masu kallo na ku auna ku gani da yarinyar da ta ɗauki arabiya eh, shine international language ɗinta wato ta ba arabiya muhimmanci da yarinyar da ta ba turanci muhimmanci ka kula da tarbiyyarsu akwai bambanci wata ta ɗauki arabic arabiya yana da muhimmanci a tare da ita ba wai na ce ba a samu ba ana samu amma akasari yawanci za ka ga suna kiyaye dokokin Allah haka namiji za ka ga suna kiyaye dokokin Allah amma ɓangaren idan ka ga mace ta ɗauki turanci shine international language ɗinta za ka ga duk wani harkar nishaɗi da harkar baɗalaka za ga ta ɗauka shine wannan wayewar daga wajen ta wajen dressing ta wajen mu'amala ta wajen magana wannan abin a bayyane yake wanda suka ɗauki ɓangaren larabci za ka ga diresin ɗinsu da mu'amalar ɗinsu daban wanda suka ɗauki ɓangaren turanci za ka ga daban kai hatta in suna tafiya hatta idan suna tafiya za ka gane wannan cewa wannan da yadda suke kallon mutane da yake ba za ka gane wannan cewa a shi ɓangaren turanci ne shi wannan kuma za ka ga ɓangaren larabci ne shi to saboda haka ina abin da sa nake muku wannan ɗan takaitaccen bayanin wa'annan matan da suke fitowa suke ce muku bokararru suke ce muku suni sunan su bokararru suka bokarewa musulunci da za ku biya ta tawa kullum in za ku fito ku daina kafa hotonsu ku daina kafa maganganunsu ku dai ku ci gaba da yi wa ragowar wa'anda hankalinsu bai kai ba ko kuma wa'anda suke tunanin yanzu gaskiya suke a ci gaba da faɗakar da su a ci gaba da gaya musu Allah ya ce annabi ya ce amma billahi lazi la ilaha illa huwa duk wanda kaga ya ɗauki turanci shine mafi Ala fiye da larabci a saba wallahi bai ɗauki shan giya zina luwaɗi wani abu ba wallahi domin duk shi bature ka san shi shi gane yake shi yanci ne da shi komai zai iya yi duk kuma wanda zaka ga ya ɗauki ɓangaren larabci wato za ka ga ya san yasan ya san hadisan manzan Allah za ka ga yana taka tsantsan da yin abu na laifi ga Allah to saboda haka ni shawara na baku masu sa hotunan wa'annan bokararren matan su ce sun ce kaza sun faɗi magana har suna baku haushi to ni shawara ta ba akan su take ba ni na fi son ku da kuke sa hotunan su ku daina sa hotunan su ku ci gaba da faɗakar da matanmu da ƙannanmu da 'ya'yanmu akan annabi ya ce Allah ya ce mu faɗi hadisan annabi mu faɗi abin da Qur'ani ya zo mana da shi saboda idan kuka ci gaba da sa irin wannan abubuwan a nan matan suke ɗaukar dama suke ganin kamar sun waye billahi allazi la ilaha illa huwa duk wayewa duk wata wayewa wallahi ba ta kai ta addinin musulunci ba kaga gidanmu gaba ɗaya gaba ɗaya gidanmu billahi lazi ba wanda bai boko ba ƙanwata mai bi na mastarin digiri ne da ita wallahi amma babana bai yadda ba sai da ya sirka da karatun Kur'ani. duk gidan da zaka ga an fi ba boko muhimmanci to ko a unguwa suke ku tsaya ku karewa gidan kallo za ku ga rayuwarsu ta fita daban gani suke duk wanda suke tare da su in dai ba su je makarantar boko ba ba su waye ba yanzu fa za a yi magana fa zaka dace na ai bai boko ba mu kanmu mun ɗauka boko shine wayewar billahi allazi la ilaha illa huwa addinin musulunci shine number one wayewa wallahi ku kuma bokararrun mata da kuke ganin cewa abinda Allah ya tsara ba shine daidai ba ku ci gaba bari safa muku mutum uku da na gani a duniya wanda aka ba mu su wanda yayi titanic 1912 ne ko 1920 ne tsakanin 1912 da 1920 wani kaji sunansa na manta sunansa da aka yi launching din jirgin aka sa shi akan ruwa da ya ga girman jirgin ya gaya wa Allah cewa ya wannan jirgin yana ji ko Allah ba zai iya nutsar da shi ko Allah ba zai iya nutsar da jirgin nan cikin ruwa ba Allah ya nuna mai shi ne Allah da aka hau jirgin ku ba wanda ya sauka Allah ku ya nutsar da shi a cikin ruwa wata actress a America Maureen take ita ma ta fito ta ce ita ba ta yarda da Allah ba a satin da ta faɗa a gidanta tana cikin gidanta sai fito da ita aka yi ta rasu ɗayan ku lafiyar salau ya ce shi da ya gena da fans da mutane ya ce shi yana jin maya ya fi Allah suna daga ƙarshe in ka gan shi yadda ka san tantani haka Allah ya kanannaɗe shi ya bar shi da rai don ya nuna ishara ga na gaba ya ɗaya shi haƙoransa suka fito kacau haka yake a jikin keke ana tura shi a keke Ƙafafuwan babu hannun babu bakin babu kuma yana nan a rayu. duk zan binciko sunansu zan faɗa a bidiyo na gaba zan sa hotunan su da mutanen da suka yi wannan abu ai idan kai wa Allah izgili ko manzon Allah wallahi ba za ka bar duniya ba za ka gani ke kin fito kina wani cewa ke bokarariya ce kina zagin musulunci kina zagin mazan da suka yi imani da addinin musulunci kina ganin wai rashin wayewa ce kin ɗauki yahudanci shine wayewa and good let her do what she want ga fili ga mai doki Allah baya bacci kuma ta daman ƙarshen duniya da annabi Muhammadu duk wanda yake musulmi ya san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama di yayi bayanin irin wa'annan abubuwan da za su bujuro dab da ƙarshen duniya to ga wannan ma kaɗan kuka gani akan wannan wallahi suna nan da yawa wallahi irin wa'annan matan da suke ganin namiji ba komai bane a tare da su ba su aure sai dai suna da bukatar namiji suna da sha'awa su ɗauko yaro su biya shi amfani da su su sallame shi ba su ɗauki aure komai ba in suna da buƙatar mace su kira ta su yi amfani da su sallame su ba abin da ba sa yi su yi zina su yi zina su yi maɗugu ba abin da ba sa yi saboda su ba sa aure to Allah mun gode ma da kai mu cikin kasar Hausa kuma ka ba mu ilimi ka ba mu Muhammadiya ka ba mu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kai mu a musulunci Allah ka dawo da mu a addinin musulunci dan alfarma annabi ake harba 'ya'yan mutane ake wulakanta 'ya'yan mutane ya ku amma ƙasa ta Najeriya Allah ya mata arzikin da ba za mu zo muna kukan yunwa ba ƙasa ta Najeriya Allah ya mata wannan zanga-zangar opposite party ne suka haɗa ta ba ma abin da ake faɗa akan Najeriya ma shi bai ma sani ba kamar irin 'yan adawa kenan da yunwa da rashin security da rashin kuɗi da rashin lafiya da rashin kyan hanya da rashin wuta da rashin ruwa da rashin ilimi duk zanga-zangar da ake yi ba ma akan ta ake yi ba shi a tunaninsa akan eh, wannan ne to ya kai mai girma shugaban ƙasa mai girma ahmad bola tinubu wazo dai da hausa nake ma wannan maganar kuma na san dole a cikin kabinet ɗinka akwai hausawa in allah ya sa magana ta ta je gunka to ka saurari maganganuna da idan basira da hankali da kwakwalwa ni ɗan najeriya ne cikakken ɗan najeriya kuma har gobe ina kishin najeriya ina kishin ƙasata wannan abin da yake faruwa wallahi ni ba sa nake ji ba amma ƙasata najeriya allah ya mata arzikin da ba za mu zo muna kukan yunwa ba ƙasa ta Najeriya Allah ya mata arzikin da za a ce duk wannan abubuwan da muke kuka a kansa ba ta fi ƙarfinsa ba sannan wannan abin da kuke tunani wannan zanga-zangar da ake yi ake harba 'ya'yan mutane ake wulakanta 'ya'yan mutane ya ku masu harbe-harben nan ku sani wannan fafutuka kwatan 'yancin har ku ake yi wa in polis ne kai to har kai ake wa domin tsadar rayuwar ta shafe ka na san wallahi albashinka ba zai iya san ma buhun shinkafa ba kuma ya ma ya rike ka hau zuwa wani ya rike ka zuwa wani wata kaga inda tunani da hankali ba za ka sa bindiga ka harba dan wani ba akan abin da ya shafe ka ya shafe ne ya shafe mu gaba daya bai kamata a ce zanga-zangan nan 'yan sanda ko soja suna harbin 'ya'yan mutane ba ya kamata ku tsaya ku nutsu wannan abin gyarar da ake so a yi hakku don ya shafe ku sannan kuma billahi lazi la ilaha illa huwa ni na ga gwamnatin Najeriya kamar ta na wannan zanga-zanga ta ɗauke shi a bakin komai ba haka kanya ta yi farkon zanga-zanga Ba ta ɗauki zanga-zangar talakawanta a bakin komai ba ƙarshe me yake barkewa da ƙarshe da yake me yake faruwa da yakin ba sasa abin yake yake karewa ƙarshe Allah ka kare Najeriya da irin wannan abu Allah ka kare Najeriya da irin wannan yakin ba sasan a ah, ya ku shugabannin mu mu muka zabe ku da kanmu kuma mu muke kukan wannan yunwar da take damun mu ya kamata ku duba abin da muke nema a kai. ku ɗauke interest da yake ku, wallahi daga san duniya wallahi sai bata da abin da ka tara anan zaka bar shi duk wani abu na jin daɗi kun kakka ne kun hana he iku iku haba da Allah wani wace irin ƙasa ce wani wace irin rayuwa muke ciki to ya kamata dai ku tsaya ku kalli wannan harkar zanga-zangan da idan basira saboda a yanda na fuskanci shugabanni zanga-zangar nan ba ku ɗauke ta da wani mahimmanci ba kuna gani kawai da 'ya'yan talaka ne suke fitowa suke yin abin da suka gada suke yin abin zanga-zanga a kai kuna ganin kamar ɗan wani lokaci zai sa ku bari kuna ana rena abin wallahi wannan abin ba abin renawa ba ne wallahi mu dai mun bawa Allah zaɓin mu duk wanda ya zalunce mu wannan ƙasa tamu ya cuce mu Allah ka fito da shi ka nuna Allah ka nuna wa duniya ba shi yake da ita ba Allah ka wulakanta mana shi Allah ka canja mana mafi alheri a kansa wallahi kai mai girma shugaban kasa Ahmad Bola Tinubu ni Ibrahim Sina na har gobe ina ma uzuri wallahi tsini ka taka tsini ka taka ina ma uzuri le kurakuranka kaɗan ne son zuciyarka kaɗan ne amma wanda ya dama dama dama dama da wannan gwamnatin namu har muka shiga cikin wannan sabgar gwamnatin da ta shige gwamnatin da ta shige kuma har abada ba za mu yafe mata ba domin shine last hope mu, wallahi gwamnatin da ta shige ita ta ɗora wannan bar wannan musifar wannan bola ahmad Tunubu ya shiga cikin wannan musifar ne kawai saɓanin son mulki da yake da shi amma kwata-kwata daman can wannan abin yana nan a aji wannan musifar da muka ciki domin gwamnati da ta shige ita ta kirkira mana wannan musifar ita wannan gwamnatin kawai san zuciyarta kaɗan ne a ciki har yanzu ba ta fara buɗo a kan wajen ɓangaren harkar fetur a nan san zuciyarta yake da ɗan sosudin nan da ɗan wani su ne a nan san zuciyar gwamnatin nan yake amma ban da san zuciya irin na wannan gwamnati ba zai yi ba muna da refinery a cikin Najeriya ta Dangote wacce tana ɗaya daga cikin babban refinery a duniya a ce an samu irin wannan kai Allahu akbar Najeriya Allah ka samu gani amma mu gwamnatin baya Allah ya isa ba za mu yafe miki ba wallahi gwamnatin baya ba za mu yafe mata ba ita ta cuce mu wallahi Allah ka bi mana hakkinmu dan alfarma annabi Muhammadu Allah ka kama mana wannan saukin wannan abin amma gwamnati ya kamata ku duba wannan abin da idan basira wallahi zanga-zangan nan da ake na neman saukin rayuwa ake yi amma har yanzu ba ku ɗauko hanyar da za ku yi mana sauki a rayuwar ba abin da muke so ku kawo mana ba shi kuke kawo mana ba Allah ka sa dace Allah ka ganar da mu don alfarma annabi duk wanda yake da hannu a cutar Najeriya Allah ka wulaƙanta shi Allah ka nuna mai iyakarsa dan darajar sayyidina rasulullahi na gode